والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا الحميد درين تقص موات المحرم لك كالندر أم القرى دولي دولة دريه ثلاثين لا ترى wanda ya dace da إشرين لتقص da watan Septembar Ailul 2017 Allah maɗaukacin sarki ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi don ci gaba da karatun mu na sharhu ina aqil muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora ban bushe ba muna magana kan bama'ir za mu tashi daga baiti na hamsin da bakwai bismillahir rahmanir rahim يقول المؤلف رحمه الله وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نسي وكل مضمر له البناء يجب ولفظ ما جر كلفظ ما نسي wa kullu mugmarin dukkan wani wanda aka ɓoye shi wata duk wani wanda yake suna ne ɓoye wata dukkan wani bamiri mugmar wanda aka mai da shi bamiri bamiri wanda yake wakilin suna da hausa ana kiransa wakilin suna faunawa dukkan wani mudmarin wakilin suna dukkan wani domiri yajibu lahul bina gini yana zama wajibi a gare shi dole ne ya zo mabni ba musarif ba wadi a ya zama yana nan ne kan hali guda hum hum ne har kullum ba za ce yanzu ya yau ya zama to huli ko gobe za mu ce masa humum ko jibi mu ce masa human an fahimta albina shi ne ƙarshen lafazi ya zama to ya lazumci hali guda na wasali shi ne wani mu shi ne albina idan muka ce lafazi mabni ne ko dai zamanto mabni al-dhammi ko ya zamanto mabni al-fathi ko ya zamanto mabni al-kasri ko ya zamanto mabni alami aw al-sukun wadi to kowane mudmari يجب البناء له شنو معناه lahul bina ya ji wannan saboda harkar waka waka ba kuma magana ba ne wani lokaci abin da ke gaba za mai da shi baya ko a kawo shi tsakiya ko a shafi wani abin nan ko ko a shafi wani allafazi saboda me saboda waka ta tafi walabdu ma durra zuma ma nasu wannan ta'akidi ne a sadrin baiti wato ɓangaren farko na baiti a riga an gawa mana komi an ce mana dukkan wani mummari bina'i ya zama wajibi a kansa nan ma sai aka ce albina ba a ce lahul bina ba don sun kace za karanta shi wa kulla mummarin lahul bina'u yajib a riga an sama ga san ne waka ba ko shata da yake waka bakan gamewa yana sifanta kansa ya ce waƙan da yake kamar malami gwanin tafsiri ya ce amma lamin amma fagoni kayan gaba magana ne za ka ce amma lamin za ka ce ko amma malamin to shi kuma da zuwa da saboda waƙa ta miƙe mai ya ce ya ce amma lamin amma fagoni to wani ne zai ce ta taɓa iya hausa ba wanda ba sa abin da yake ba amma wannan saboda ne saboda larura waka kowane harshe eh, waka na da wannan tsari na musamman nasa a nan yanzu algina'u ne asalinsa amma yanzu mun goge hamza muka ce wa kullum mudmarin lahul bina ya ji wanda mun ce lahul bina ya ji to kuma bai zama waka ba kuma kenan walaf juma durra kalaf juma nasi domin ƙara tabbatar da wannan magana ta mu shi ne ma ya sa muka ce to in baka sani ba shi ne lafazin abin da aka masa jarra daidai yake da lafazin da abin da aka masa nasaba a gaskiya da abin da aka masa ne ban ma duka wadu ba za ce yanzu yana halin jarra dole ya zamanta yana kasara ba in kuma yana halin nasara zamanta yana fata in dai mamni ne sawa'un bigirin da yake din nan bigire ne na kasara ko bigire ne na na bamma ko bigire ne na nasuba duk abu guda ne idan mun fahimci wannan baiti na inno malik ga sharhan sana yace al-mudmaratu kulluha mabniyatun kaga yanzu kan ana maganan gwari gwari kenan al-mudmaratu دكان وكيلان سونا دكان ضميري مبنية جنا النوني لكن عرشان فينا لازم ترى هالي جدا لشبهها بالهروب للجمود لشبهها كل شبهها الشبه كما الشبه كما انك في لشبهها يا انك في لشبهها يا ميسا dukkan mummare suka zamanto sun ginannu hujjar ita ce saboda suna kama da harufa fil jumuri cikin daskare, wasu daskare kan hali guda ƙarshen su zamanto baya canjawa kamar harafi min kullum min yake in ka ga ya zamanto mini ko mina wannan da kawai su iltiƙa sakinai ne saboda larura yadda za ta fiyar da magana fi har kowane lokaci fi yake ba zai to fiyu ko fiyin ko fiyan ba wadu ila ila yake baran da zai zamanto ba ila ba to shi ma bamiri ko su ma bamirai haka suke tunda suna kama da abin nan harfa a wurin daskarewar su kenan ya dace su ɗauki su kun sani harfa dukansu ne dukansu mamiye ne riga mun karanta wannan لشبهها في الغروف الجموت ولذلك فبود ونني ما لا تصغروا بقى مجد تفجيري بقى مين بقى مجد تفجيري وكلا سنة بقى مجد تفجيري سبعين سنة سنة النكي أنا مجد تفجيري راجت آل كثير ويلب رجل كثير ذيل ko ba haka ba amma hu ko huwa ko hum ko hunna ba za ka kai ne ba za ka kai wala ta sanna haka nan ba a biyan tasu kun san larabci shi ana menene yana da biyun tawa harsuna da yawa ba su da shi hatta yan wani harsunan larabci dangoginsa irin su harshen hebrew irin su harsunan habasha da eritrea da somali irin su amharic irin su tegri irin wayannan duk da yake rigungunan larabci ne kuma ba su da tasmiya amma shi larabci yana da mu yana da yana da tasmiya za ka ce ɗalibun sai ka ce ɗaliba ni sun ka ce ɗalibata ni rajulun ka ce rajulani imra'atun ka ce imra'atani to shi suna yana ne yana karɓar tasgiri yana karɓar ne yana karɓar tasmiya ana biyun ta shi ma'anar biyun ta abu biyun ta lafazin wanda kamar da muka ce ba ba safai ake samun harsuna masu wannan ba hatta kuwa suna saniya dangin eh, larabci su kusan ba su da shi in ban da shi larabci yanzu kana suka ce biyu mutane ne biyu da suka zo sai dai ka ce mutane biyu mutum ka ce mutum kaga ɗaya kenan ko to yanzu muna sun kira su biyu ne za ka ce sai ka ce mutum ka haɗa da biyu ka nan hausawa ma ba su da ni ba su da tafiya yawo to su ma bamirai ba a iya sannan tasmiyarsu ba a biyun tasu hmm? ba a musu haka wala tujma hakanan kuma ba a musu jam'i ba a kawo jam'insu a kawo plural ɗinsu rajulun za ka ce rijal kaga wannan plural ne ko jam'i ne wanda zai jam'u takfir ne amma dai sunansa jam'i amma huwa huwa kullum shi huwa din ne lafazinsa ne ba ya ba. in ka ce hum wannan sabon lafazi ne jam'i ne amma ne sabon lafazi ne ba wai huwan bane a huwan ne kawai ka ƙara wani abu ya zamanto ne ya zamanto hum ba an fahimci abin Yawo. وإذا ثبت إذا يثبت كما البيان دخل ينزو أنها مبنية سوى وكيلا سونا سوى ضميري مبنية جننونية وتكرشنك ينا لزمتر حالي قده فمنها ما يشترك فيه الجر والمقبول لقد تنسوا akwai bamirin da jarra da nasba ke tarayya a cikinsa wane ne wannan wannan wani bamiri ne da jarra da nasba ke tarayya a cikinsa Wahuwa huwa kullu mudmar ko wa huwa kullu bamiri nasbin aw jarrin muttasilin bamirin da aljarru da annasbu ke tarayya a cikinsa shine dukkan wani bamirin nasba da bamirin jarra wanda yake kuma baya zaman kansa sai ya tsotsanu da wani lafazi shi ne wala mustasili bamirai a kotun da suke iya zama su kaɗai haka hum zara yana zaman kansa mun wannan منفصل لأن huwa bamirin ne mun منتصل amma hi ba za ka ce hi ai amma za ka ce bihi hmm? ka ko ki shi wannan shi ma mene ne muttasil za ka ce bihi ko duka hmm? ko bikun ga wannan mene ne yana zai saru da wani kalma tukunna to saboda haka bamirin نسبة وقت من يفعل أهالي أهالي النسبة كيف أنتم مفؤول من بيتون أو مكما لهم أو جر كوكو ضميري نجر وان يفعل أهالي جر إذا أنتم مجرور أهالي إلا سوناني ببان سوناكو أصلي سونا يفعل أتجر إذا أنتم مجروري كما إذا أنتم متصلي تو wannan shine ne shine bamirin da yake tare ku fi aljarru والمنين والنسب مثال شنو نهو اكرمت كا اكرمت كا ك دي نشينه ضمير وانا ضمير متصل لي ضمير نسب لي ليس اظن ضمير نسب سبب ضمير مفعول به والمفعول به منصوب دنيا كتير تقول لي أكرمتك من ذاك أكرمت فيه لون وفائله sannan ne ne ka maf'ulun bihi ko ba haka ba mun riga mun san cewa fa'ili ko wani lokaci ne marfu'i alfa'ilu marfu'un sannan mun riga mun san cewa maf'ulun bihi ko wani lokaci ne mansubun ne yi ba za a ga nasaba a kansa ba saka eh, a kansa ba wata matsala ce da ba amma dai za ka ce mansubi ne في محل نسل اذا باب فتحة ركتي منع من ظهورها كذا وكذا أبن لي هنا مقفتها سبب دليلي إيه؟ كذا كذا كذا سبب لها كفحة أمام بمير لي متفقي ضمير بمير نسب لي ومرات بك بك إنك تكيف إيه، لرادو سمجاتك فيه الباء حرف جر والكاف ضمير ضمير متصل مجرور او لانه وقع فيه في محل الجر او كلمه انت مكاف يا هذا الكني يا هذا الكني أبين يشترك فيه الجر والنصب منشئ أكرمتك sannan mun ce marasu bika to ga inna hu hu inna aka ce kai lirabin za ka ce ne inna harfu nasbu sannan hudin nan ismu inna wa ismu inna menene shi marfu'i saboda haka hudin nan bamirun ne mutasilun marfu'un لأنه اسم إِنَّا هو لأنه وقع اسما لإن غادي ايه أبنى عني منصوبك إذا انت ومرفوعي منصوبك اسمه إن من هنا شيء منصوبي هو له هو إن بدون ذي متصل أما مجرور ne بحرف لام ومن لام هنا ده كتم ده كتم حروف الجر كو او للمسجد هذا الكتاب للطالب هذا المصحف للمسجد هذا البيت لمحمد لمحمد لعلي لجعفر ها أه؟ عثمان وقتل عثمان آه عثمان مجرور ني أمامي نيني مجرور بفتح لأنه على وزن فعلانا يقام كرمتنا إن شاء الله عند الله فيها تو kenan دكات ka انا دكا a وان duka يشترك فيه هو يشترك فيها الجر والنسب أن من النسب فالكاف في أكرمتك كاف في أكرمتك في موضع نسب يعني ينا هنا نسبة وفي بك أتمنى ألف بك كنا في موضع جر ينا يعني بجرين جر والها شيكما هاد إنه في إنه آه في إنه في موضع نسب ينا يعني نسب موضع النسب دمين إن الإنه حرف نسب النسب كان وسيله كان ها سكن لفظ له كما في موضع جر انجاني ومنها ما يشترك فيه الرفع والنصب والجر من ترى سكن الحروف آه، الضمائر المضمر اكون ما يشترك فيه النصب والجر كما كاف دهاكو to yanzu kuma za mu kawo damirin da ke ya shirku fihi arrafu wal nasbu wal jarru gaba daya wane ne wannan harafin wa huwa na shine wannan damirin shine ne wakilin sunana fa'alna jalasna zahabna tarakna akhadna katabna na na dinnan damirin ne wakilin sunana to shi wannan ibn aqil ya ce wa ashara ilaihi bi qawlihi ibn malik ya yi ishara zuwa ga wannan nadin da haɗin faɗinsa da yake lirraf'i wan nasbi wa jarri nasala hmm? karif bina fa innana minannina lirraf'i wan nasbi wa jarri nasala inda ne ibn malik da sun ce wal jazm saboda baitin ba zai karye ba sannan kuma na dace da daukan magana na sun farkon fari na ce arrasu na ce annasu sai ya kamata in ce aljarru للرفع والنصب والجر للرفع والنصب والجر يناسلا ba wanda damuwa a matsayin wannan urjuza ce amma dai goge alif da lam din zai fi abin nan zalaka amma ba wai akwai damuwa ba wadda ya sanya al'in lirafi wal musbi wa jarri na salaha ai na haɗin nan salaha su da mirin haɗin nan salaha ya dace ya dace da an rafi da rafuwa والنسب يا داتي للنصب والجر يا وجر ya dace kuma da jarra wadi na din nan a na da kuke ganin nan Salah ya dace da rufu'a ya dace da nasaba ya dace da nu da jarra to in ma malik za ka ba mu misali ta mai sauki ne in dai misali kuke so ga misali kamar magana da za ku ga wani abokin dadin ka ce ka ce ka rufe eh, abin nan eh, eh, ka arif bina fa inna na lalmina آه. إلى أكمل فارس بنا إلى أكمل أتم فإن لذلك يقول إن من زعم توفتك أما إذا المنحة كوتا شيء ثاني المنحة الدراسية سكولرشيب wani ya samu min ha da lafiya zai je karatu kyauta ɗauki cin sa da kudin kacewa ba zai ina da kudin tiket na zuwa da dawowa wannan ya samu babin nan ya samu kyauta na? karis bin aika iris bin wato ibayani a kanmu ibayanin fa inna na nan lalmina lallai mu mun samu kyauta to ga yawa duwanda za ka ba da labarin a wannan magana ta karis bin fa inna na nan lalmina na ɗin nan an ba da misalinta da ta zo a halatun rafi da ta zo a halatun nasbi da ta zo a ne a halatun zarri misali faris bina bina bi a nan na ɗin nan mene ne majurura ce domin masbuƙatun bilba'i والباء من حروف الجر فإذا الوقع هنا مكان كوموفيا ترجم فإننا إننا نا إن نكون في محل ميه في محل نسم لأنها مسبوقة بحرف إن وحرف إن من هروب النسل وادي من لمنا منا منصاب سامو فائل كنا نال ينال كو nil ko ka samu nil na mun samu mu mun samu saboda haka anan anilna tana nan na ta tana nan fi makani raf'in a inna na tana nan fi makani nasbin abina tana nan fi makani jarrin mun gode da wannan bayani na ibn malik na goninta da rafiwa nasbi wa jarri na sala karif bina wa innana min nalmila to ga karin bayani daga ibn aqil yace ay sarha lafzuna abinda ibn aqil yake ibn malik yake nufi anan lafzu ma lafazun nan na ضمير ما فلها يا ذاتي لرسي لكفن شيء لرفوقة أنا ذاتي واري رفوءه ما أمر عندك؟ من المثال مثال إنسان؟ لأن رفوقة نهو لنا فمرني لنا وللناس هل ينظر فلها للناس يا يا ذاتي لنا صبامة مثالي نهو فإننا وللجر أي فلها للجر هل ينظر يا ذاتي لجره misali na hau na idan an fahimci wannan ga wata babbar fa'ida daga ibn al ya ce, wa mimma yusta'malu lirraf'i wan nasbi wal jarri yana daga cikin bamire da ake amfani da su a halin rufu'a. da halin ba da halin jarra banda naɗin nan da yanzu inu malik ya ambata mana ya ce akwai alya'u ma akwai ya bamirin ya ba hmm? misalin raf'i misalin raf'a da ya za ta zo a cikin eh, eh, bamirin ya zai zo bamiri na ya zai zo a cikinsa shi ne kamar a ce ibridi ke wance wance ki bugu ko ki buga hmm? ibridi ki buga wata kenan bi ya din nan shine bamir mus bamirin mace ko yawwa domin ibrib fili ne fili amrin ne aha sannan ya din nan kuma bamir ne bamir fa'i domin ita matar ita ce mai bugawa an fahimta كننا يا زمن ايه في محل رفع كره للرفع كنانا ومثال النسب فان مثال يا زمن تو يا ذات النسب يا يا آه توقع مثل النسب ناو مثالي كتي اكرمني اكرم لي اكرم في ليني في الماضي ni din nan nuni wiqaya sannan ya din nan shine bamir bamir maf'ulun يا جمع محمد المحمد هو الذي وقع عليه فيه الإكرام فإذا هو مفعول به والمفعول به منصوب شنان أنا يا من في محل إيش ضمير يعني يوالهم ضمير المتكلم لي وادي سبب هذا من هنا منسوبي في محل نصب ومثال الجري مثال الجري يكون شيني أنا مر بي مر في الماضي بي باء الباء وباء حرف الجري كان يعد من شيني ضمير من ضمير المتكلمين shi kuma anan akan ne a wani mahalli ya fara mahalli jar ta har yanzu ga wata babbar fa'ida wanda ibn malik bai ambato bai faɗe ta ba ibn aqil yana ga mana ita Ya yake wa istamalu fi a aidan har yanzu ana amfani da bamiri cikin ukun gaba ɗaya menene a salasa ina ne ake nufi da a salasa yawwa arrafu wan nasbu wal jarru wa yustamalu fi salasati aida har yanzu ana amfani a cikin uku din nan har yanzu hum wato ana amfani da hum ay yustamalu hum fi salasati aidan fa misalun raf'i misalin ayi amfani da hum a matsayin yazo a matsayin rafa rufu'a كمركة هم قائمون هم مبتدا ومبتدا مرفوع قائمون خبر غادي لكن هم جالسون هم قائمون هم قارئون هم آكلون هم مبتدئون مثال هم ذاهبون هم أعيدون مثال ومثال النسل مثال هم كما يفادع مفادر نسبة كما كتير أكرمتهم أكرمت فعل وفائل أكرم فعل تو ضمير الفاعل هو مرفوع هم مفعول به أنجاني سولاك هم أنا ولا مفعول به منصوب سولاك هم أنا يا فعل أني محلا نفسي ومثال الجري مثال جرى كما لهم هذا هال جرى كوالكتي لهم هذا لهم هذا المسجد لهم هذا البيت لهم وهذه هذه السيارة لهم هذا الجوال لهم لام حرف جرب فولاك هم إنهم في محل إيش في محل جر لأنه مجهول بلام تو yanzu in ake ya kama da fa'idojinsa ibn mali ya jahilci wannan bayanin wanda ibn agili ba ya jahilta zan amma yanzu shi yana so ya guda mana ne ya kama na bamiri ɗaya a bisa hali guda kuma ba tare da ya canja ba ya iya zamanto rufu'a marfu ya zamanto mansub ya zamanto majruri wato ba tare da ya zamanto munfasili ko muttasili ko wani abu nan ba ya zamanto muttasil in har yana nan muttasili har ya zama komai domin ba ku manta nan dama ko san muna magana ne al muttasile ko shine cewa inna ma lam yadhkuru al musannifu al ya'a wa hum ya dinnan da kuka dina ambata musu inda ibn al-aqil da hundin nan da kuka ji na ambata muku abin da ya sa mai littafin wato ibnu aqil ibnu malik cikin alfiyansa ba ambace su ba a nan? anan li'annahuma la na, saboda su ba sa kama da na min kulli wajhin cikin kowace fuska me yasa li'annana takunu lirafi wan nafi wal jarri wal ma'na wahid ita na tana ya zaman cewa marfu'a tana zamantowa jarra mazlula mansuba tana zamantowa mazlula kuma ma'anar ta daya a matsayin ma'ana guda wa hiya damirun muttasilin tana nan a matsayin damir muttasili fi fi al-ahwal duka halayen na uku da muka ambata da khilafin ya tabani ya da muka muka bayani din da muka da muka fara bayyana muku فإنها وإن استؤمن للرفع والنسل والجر إتياد إنن نقود دي أي أنفاني دي إتا أمد أنت نمرفوعة وأن كنت أمد أنت نمنصوبة وأن كنت أمد أنت نمجرورة كما وكان الضمير المتصل كما ذكر يتازع أمد أنت ضمير متصل في الأوال الثلاثة أهلا ينقوكو سيدي إتا لم تكن بمعنى واحد في الأوال الثلاثة فتضمن أمد مدعين مدعين معناه قدابة أهلا ينقوكو me yasa li'annaha fi halin rasi lil muqatabi a lokacin da muka kawo ta ta bada ta zamanto marfu'a ta zamanto damir ma wawa damirin muqatab damirin mutum na biyu wa fi halatai النسب والجر للمتكلم هذا a matsayin bamirin mutum na farko, wakilin suna na mutum na farko. wa kadhalika hum to wannan shine irin halin da hum ma ke ciki ita ma bata zaman tona ta kowace fuska a cikin fuskokin na uku gaba ɗaya ba kun ta bambanta da ita ita kuma hum li'annaha wa in kanat bi ma'anan wahidin fil awali thalatha ko da ita a lokacin da zaman to marfu'a ko zaman to mansuba ko zaman to madrura duk kan hali guda amma ita ma fa laysat mithla na. bata zaman to kamar na ba ليس لأنها في هالة الرفع ضمير منفصل كثير هم قائمون هذا هم ضمير منفصل ما متصل وفي حالتي النصب والجر ضمير متصل فننكم أهالي النصب والجر كاذا مثلا منين ضمير متصل ما أصار الله كثير kuma tsaya nan بيتي أنا بيتي بيتي mu tsaya eh mu tsaya akwai mai tambaya alaikum